amma ba da assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu a yau biyar ga watan ramadan shekara ta dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai hijiriya wanda ya dace da ashirin da biyu ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da ah, shida a lissafin turawa za mu dora kan inda muka tsaya a tafsirin na alkurani mai girma yau insha Allah muna darasi na farko a cikin tafsirin suratu sajida tafsir suratu as sajida suratu sajida ita ce sura ta 32 a cikin jerin gwanan surorin alkurani mai girma sura ta 32 idan ka ɗauko daga sama ka wa ƙasa a Allah ya saukar da ita bayan suratul mu'minun bayan suratul mu'minun ana saukar da suratul mu'minun sai suratu as-sajda a suratul sajda tana daga cikin surorin ƙarshen sauka a makka a min awakhir ma nazala fi al-makkah al-mukarrama imam al-alusi Allah ya masa rahama yake cewa ba iya suratul sajada ne kaɗai sunanta ba ana ce da ita suratul mazajiya bayan suratul sajada ana ce da ita suratul al-mazajiya suratul sajada makiya ce ba madaniya ba kamar yadda aka ruwaito daga abdullahi ibn abbas ya ce suratul sajada yar maka ce wata riwaya an ce suratul sajada yar maka ne banda ayoyi guda uku kawai a cikin ita surar wanda suke farawa daga afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yasawun har zuwa ƙarshe kuma a tana da ayoyi wato 29 a lissafin mutanen basra ayoyi 30 a cikin sauran alƙur'anai waɗanda ba littafin mutanen basura ba ita suratun sajada tana da falala kwarai da gaske a cikin surorin alkur'ani kamar yadda imam bukhari da imam muslim suka ruwaito daga imam abu huraira duk ranar juma'a da asuba annabi suratun sajada yake karantawa da wannan ya kamata limamai masu koyi da sunna kuma Allah ya ba su hadda in dai ranar juma'a ne da asuba to su rinka karanta mutane suratul sajada a cikin sallar asubahi da kuma al'ata alal insan hinun min ad-dahr lam yakun shay'an mazkura ita ma arwajin manzo Allah yana karanta ta a sallar asubahi malamai suka ce menene hikimar da ta sa annabi yake karanta suratul sajada kullun da asuba a ranar juma'a suka ce na farko riwaya ta tabbata Allah bai zai tashi alkiyama ba sai ranar juma'a Allah bai zai tada alkiyama ba sai ranar juma'a ita kuma ranar juma'a a ita suratul sajda tana bayani ne akan tashi alkiyama da haka annabi yana karanta surar ne don ya tunatar da mutane alkiyama kuma zai iya yiwuwa daga wannan asubahin ba za a ƙara yin wata asuba ba sannan halata alal insan ita ma tana ɗauke da bayani dangane rayuwar ɗan adam akan ya sani cewa da babu shi yanzu Allah ya samar da shi da kuma bayanai na rayuwar ɗan adam a wannan duniya da kuma lahira ga baki daya imamu ahmad a cikin musnad ya ruwaito daga a jabir bin abdullah Allah ya yarda da shi cewa manzan Allah baya yin bacci da daddare sai ya karanta wannan sura ita suratu sajada da suratu tabara mana yana cikin surorin da annabi ke karanta su da daddare idan zai kwanta bacci duk da riwayar wasu malaman hadisi sun ce riwayar tana da rauni imam ibn kasir ya kawo ta a cikin a tafsirinsa a ƙarƙashin wannan sura wannan suratu sajada ta fara ne da yabo akan shi alkur'ani mai girma cewa alkur'ani daga Allah yake ba magana dan adam bane ba tsarin wani mutum bane sannan ta fara da raddi akan waɗanda suke ganin cewa annabi ƙarya yayi ya kawo alkur'ani wal yanzu akwai masu cewa ƙur'ani ƙarya ne annabi kirkirar sa yayi to ita surat ta fara da yabon ƙur'ani kuma ta fara da mai da martani akan waɗanda suke yi wa annabi ƙage cewa alƙur'ani ƙagarsa ne wanda ba haka ba ne sannan ta yi bayanin nau'i-nau'i na ni'imomin Allah tabaraka wata'ala akan bayansa da kuma nuni akan ƙarfin mulki da sarautar Allah tabaraka wata'ala da kuma ƙwarewarsa wajen halitta badi'ul khalqi kenan da kuma shumuli iradatin rabbi lalle irada nufi na ubangiji ba inda baya nan ya game komai tabaraka ta'ala sannan Allah ne isani ne akan komai babu abinda Allah bai kyautata masa ba babu shi zalika alimul ghaibi wash shahadati al-azizur rahim yace allazi ahsana kull shay'in khalaqahu Wa وبدأ خلق halkar min طين sannan kuma ita wannan sura ta yi bayani dangane da shimoyi maganganu masu rikitarwa da mushirkai suke ta kirkirowa suna kawowa don ƙaryata alkiyama da ƙaryata tashi alkiyama cewa ba daidai ba ne ba ba haka ba ne mushirkai kafirai su ba su yadda cewa za a tashi ba za'amal ladina kafaru allan yubu Kul قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير sun ce ba za a tafi kiyama ba suna ganin ba a yi sama a tace su a idan mishina wa kunna turaban wai idan muka mutu muka zama turbaya yanzu akwai wanda ya isa tadar da ya tashe mu Allah ya ce ai kware kuwa allazi khalaqakum awwala marra wanda ya halice ku a farko shine zai dada tashin mu. tabaraka wa ta'ala sannan Allah ya mai da martani akan waɗannan mushrikai a cikin wannan sura da zamu karanta da kuma halin da za su kasance lokacin da suka tsaya a gaban Allah lokacin da zai musu hisabi wanda yake hali ne mai tasiri kwarai walau tara idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farjina na'mal salihan inna muqinuna bayan haka wannan sura ta yi bayanin tanadin da Allah ya wa mu'minai a ranar tashi alkiyama na babban lada wanda ba wanda ya isa ya sani babu wani rai da ya isa ya san tanadin da Allah ya wa Muminai, da kuma irin tanadin da Allah ya wa kafirai na ukuba da bala'i wannan yana nuna adalar ubangiji adalcin Allah wanda ya bi shi ya masa rahama ya masa tanadin alkhairi wanda ya saba masa kuma ya masa tanadin azaba tabaraka wa ta'ala shi yasa ba daidai bane da kafiri da wanda ba da musulmi da masu ilimi da jahilai kun sauyin yasawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun inna ma yatadhakkaru ulul albab afaman kana mu'minan kaman kana fasika la yastawun wanda ya zama mumini haka yake daidai da wanda yake fasiki ba daidai suke ba Allah ya bambanta tsakanin al-akhyar da al-ashrar akwai al-akhyar akwai al-ashrar masharranta kuma kowa Allah zai masa hisabi a bisa gwargwadon aikinsa wa inda ma yujaza kullu insanin ala amali amalihi afaman kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun sannan surar ta yi bayani dangane da abin da Allah ya ba wa wannan Musa alaihi salatu wassalam na ni'imomi masu tarin yawa da irin abin da ya ba wa ainihin bayan Allah salihai na baiwa kala-kala duk wanda ya zama ne mutumin kwarai to Allah ya mai tanadi Allah ya samu cikin su ake na musal kitaba fala takun fi miryatin min liqa'i waja'alnahu hudan li bani isra'ila وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون sannan surar ta faɗaitar ƙwarai dangane da ainihin wato a yi tadabburi a yi tunani dangane da ayoyin Allah tabaraka ta'ala musamman mushirkai mushirkai ba za ku yi tunani akan ayoyin Allah ba ba za ku yi tunani akan alƙur'anin Allah ba ba za ku yi tunani a kan mujizozin Manzan Allah ba kuma ta hana su dangane da ƙaryata Allah Surat ta hana su ƙaryata ayoyin Allah ta hana su ƙaryata manzannin Allah ta hana su al'inat ta hana su aljihud wurin kai da musantawa kamar yadda surat ta haka tun wani maganganun wawaye daga cikin mushirkai dolayen cikinsu marasa hankalinsu irin yadda suke faɗin maganganu marasa daɗi akan alƙur'ani da kuma ainihin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi yasa ma surar ta umarci manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya maida musu martani a bisa daidai gwargwado abinda suka yi masa kuma ya ci gaba da da'awarsa kada ya maida hankali akan wawayen cikinsu wa yaquluna mata hadha al-fathu in kuntum sadiqin wal yawm al-fath la yanfa'u alladhina kafaru imanuhum wa lahum yunzarun Allah ya ce fa'arid anhum fa'arid anhum wantazir innahum muntabirun wannan shine bayani a takaice na wannan sura da zamu karanta suratul sajda insha Allah ta'ala shi yasa mu ga akwai dalilai kwarai da suke nuna kadaitakar ubangiji tabaraka ta'ala da karfin mulki na Allah tabaraka ta'ala da girman alqur'ani mai girma da kuma cewa gaskiya ne kuma surar ta yi bayani tashi alƙiyama gaskiya ne ba ƙarya bane ba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 الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير لتنذر تنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله تبارك وتعالى يا بودي wannan sura da ɗaya daga cikin harufa ko wasu daga cikin harufa da ake ce al-huruful a surori ne da yawa da Allah ya buɗe su da waɗannan hurufin muqatta'a ko hurufin tahajji wanda mun yi bayani a surorin baya da suka gabata ra'ayyukan malamai dangane da ma'anar waɗannan kalmomi a kamar da ya zo a cikin surorin baqara haka ya zo a cikin ali imran da suratul a'raf abinda aka faɗa shine a zance mafi kusanci da daidai cewa waɗannan sun zo ne a cikin أشين سورور القرآن Allah ya buɗe سورور kamar makulli ne da ake buɗe gida to kaga kowanne da bakinsa da ba to su ma waɗannan harufa Allah ne ya ga dama ya sa su a farkon surori don a bude surorin a shige su a ci gaba da karanta sako a cikinsu. su kuma yayi ne don ya farkar da mutane ya tambihi gare su su san mu'jiza alqur'ani ba wanda ya sayi kawo wata magana irin ta alqur'ani kamar Allah yana cewa nan kafirai waɗanda suke ƙaryata wannan alƙur'ani cewa ba daga Allah ba ne to ga ƙur'anin nan ya sauka daga sama kuma an haɗa shi daga zance daga irin zantuttukan da kuka saba ci da larabci ne kuma an yi masa tsari da ma harufa har ma an fara da alif lamim ba kafirin da bai san alif ba ba kafirin da bai san lam ba ba kafirin da bai san mim ba a wancan lokaci iya min jinsu hurufin hija'iyya allati tunazzimuna minha hurufakum wadannan harufa suna cikin alhurufu ta haji ko huruful hija'iyya wanda kuka saba kuna hada harufan ko dan zance duk hirar da za ku yi dole ku yi na ɗaya daga cikin waɗannan alfa to idan kun kasance kuna shakka ku arna ku kafirai cewa ba ku yarda da alƙur'ani ba cewa ba daga Allah yake ba to ku zo da irin sa alkun isa kuma wani umarni safa'atun ko man shitun min alkhalqi ku kawo duk wanda kuka dama cikin halittar Allah likai yu'awinu lakum fi zalika su taimake ku akan kawo wani abu irin qur'ani duk wanda yake jin yana yaƙar musulunci ko yana faɗa da addinin musulunci in ya isa ya ƙirƙiro wani abu da ya kama da alkur'ani irinsa kuma Allah ya ma ba da dama ma ku haɗa ƙarfi da ƙarfe ku taimaki ku. masu fasahar duniya masu basirar duniya masu ilimin duniya gogaggun duniya larabawan duniya duk wanda ya san yana gani yana jin cewa ya iya larabci ya zo ya kawo wani abu na alƙur'ani bayan wannan na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam suka gagara Allah ya ce to ku kawo surori guda goma kawai tunda kun gagara kawo guda ɗari da sha shida to an sauka ku kawo surori guda goma am? ɗari da sha hudu akwai ku kawo surori guda goma idan kun isa kun gagara wancan to an muku ragi kaga ragin yayyawa amma suka gagara samsam sai shegen musu sai ƙaryata annabi da kuma ƙoƙarin zuga wawaye akan annabi cewa wai annabi ya zo musu da sabon abu da wasan shi ba da ƙarshe ma Allah ce su zo da sura ɗaya su zo da sura ɗaya ɗaya Allah ya musu tahajji yace walau kana min inda ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katira da qur'anin nan daga wani yake ba daga Allah ba kamar yadda kuke faɗa da an samu sabani da cin karo da yawa a cikin sa amma babu cin karo duk abin da yazo alqur'ani ayoyin nan dubu shida da wani wallahi ba aya da cin karo da yar uwarta malamai sun daidaita tsakaninsu sun yi bayani akwai annasi wal mansukh duk abin da za ka iya sukar ƙwar'ani da shi babu yau gashi suna fada da alƙwar'anin amma sun gagara kawo irinsa duk abin da za ku yi ba ku yi ku kwaikwayi Allah ba sai dai ku kamanta to haka suka ga alƙwar'anin haka za su gan shi kuma haka za su mutu su bar shi shi sa musulmi ku gode wa Allah dangane da ni'imar da Ubangiji ya muku na wannan babban littafi da aka ce ku yi riko da shi fihi zikirkum wanda a cikinsa akwai ɗaukakanku ai fihi sharafukum akwai sharaf duk wanda ya rike Alƙur'ani ya yi sama duk wanda ya rike Alƙur'ani ya ɗaukaka duk wanda ya rike Alƙur'ani ya samu shirya duk kuma wanda ya bar alkur'ani ya bar shirya ya hau bata duk kafiran nan da kuke gani iyayen waɗannan da yanzu ba abin da Allah bai ce musu ba duk ƙur'ani ya zo da bayani sun ta annabi sun soki annabi sun ce dan kirkire ne sun ce daki yake shiga a koyo masa yanzu ya ta faɗa ba abin da ba su faɗa ba orientalist masu faɗa da addini cewa suke ai Qur'ani molanka ne na Muhammadu kawai suka ce sam kalamul bashar ne yu'allimuhu al-bashar wai wani mutum ne yake koya masa kamar ɓarnan farko suka faɗa to amma iya zagin kenan da za su yi shi ƙur'ani ya zama mujila da ƙarshen zamani riwaya ta zo Allah zai ɗauke wannan alƙur'anin can-can ka yi shi ka nasa idan ka ɗaga wannan a ƙarshe in ka buɗe kawai sai dai ka ga takardu babu rubutun wannan ƙur'ani da Allah ramma ya karanta idan duniya ta zo ƙarshe Allah zai ɗauke shi a neme shi a rasa in ka buɗe siri takardu kawai ya ce a ƙarshen duniya ya tabbata cewa duk inda mutumin kirki yake Allah baya barinsa zai turo wata iska ta tsotse ta shanye rayukan dumsa da an bayi duniya za ta zama tana rayuwa ne ala ashirarin halk mafi sharri a cikin halitta Allah kada ya kai mu wannan lokaci wannan duka alamomi ne na tashin alkiyama don haka su kafirai duk da sun kasa wannan challenge da Allah ya musu ta haddi da Ubangiji ya musu sai suka juya in ƙalabu khasiri sun juya sun yi asara kuma tun da ba su iya ba ya tabbata ƙur'ani daga Allah yake kenan Allah ya ce arif lamim tanzilul kitabi Larai raiba fihi min rabin alamina. wannan bayan ne li dalil qur'an al-karim ay annahu la shakka fi kaunihi min inda azza wa jalla tanzilul kitab min mubtada ne shi ne min rabin alamina. littafi ne da aka saukar da shi daga rabbul alamin jumlan larai raiba fihi din nan mu'tarada ne a tsakanin tanzilul kitabin min rabbil alamin ko kuma zai zama hal ne min alkitab a wajen malaman nawa abinda ake nufi tanzilu hada alkitabu alayka ayyuhar rasul saukar da wannan littafin akan ka ya kai manzo ka'inun min rabbil alamin aka lalace ya kasance ne daga ubangiji ubangijin talikai kuma wannan al'amuru ne wanda yake la shakka fi babu shakka Allah fa ya tabbatar tanzilul kitabi la raiba fihi min rabbil alamin wannan littafin an saukar da shi gare ka ya Muhammadu daga rabbul alamin ubangijin talikai kuma la yukhalituhu raibun aw taraddudun babu shakka ko kaiwa da komowa inda kulli aqilin a dukkan mai hankali Allah tabaraka wa ta'ala yayi maza maza ya kore raibu yace la raiba la raiba wato la shakka kenan hikimar anan shine Allah ya kawo nafin raib tsakanin wato al-mubtada da khabar sai ya kore ya kore shakkan tsakanin mubtada da khabar dan ya nuna mana wannan qadiya din laysat mahallan lishakki aw ar-raib shine hikimar nafiyur raibi din tsakanin al-mubtada da khabar wannan masu nahawu su za su gane ba sannan kuma duk mai adalci kullu munsif duk mai adalci ya san cewa wannan alkur'ani daga Allah yake shi kuma Allah ce am yaqulu naftara am yaqulu naftara kalmar iftara ana nufin kirkira wannan din munqati'a ne abinda ake nufi munqati'a bi ma'ana bal kenan wannan hamza din da al’istifam da hamza al-istifham tana nufin ta'ajibi abin mamaki yanzu wai ce masu ke ƙur'ani ke kira sa aka yi Abin mamaki da maganar waɗannan mutane yanzu ƙur'ani ne za su ce ƙarya ne ke kira sa aka yi abu na biyu abin mamaki da ƙaryata ƙur'ani da kafirai suke yi kun ga bambancinmu da mutanen nan kafiran nan su ma su yadda da ƙur'ani ba kai ne kake dala alkur'ani kake buɗe kake karanta waɗancan makotan naka waɗancan mutane su fi ƙur'ani ƙarya ne a wajensu sai za mu zama iri ɗaya ba iri ɗaya ba ne muna da bambanci ba su yarda da ƙur'ani ba ba su yi imani da alƙur'ani ba ba su aminta da alƙur'ani ba saƙon da ke cikin alƙur'ani ba su yarda da shi mu ba musulmi mun yarda da alƙur'ani mun yi imani da alƙur'ani don haka ma Allah tabaraka ta'ala yake mana bayanin mu yi mamakin yadda suke karyata alqur'ani to ba ma karyata shi ba wulaƙanta shi ma suke mutum sai ya samu qur'ani ya share kashi da shi in ya samu wurin da ya rena mutane shi yasa kullum ba sa so masu alqur'ani su galaba ko masu Alƙur'ani su nasara kuma duk inda musulmi yake ya kawo wani abu sai sun yaƙe shi yanzu ka duba abin da kafaran ƙasar nan suka yi wasu jihohi daga cikin jihohin arewa suka ga cewa za su rinka bayar da hutu a watan ramadan za a yi ƙoƙari a gama tam a sallami yara da malamai saboda suna galabaita idan suna zuwa makarantun boko da ramadan wasu jihohi a wannan ƙasa a nan arewa wallahi karka ga yadda kafaran ƙasar nan da makiya Allah ƙasar nan suka fito suke ta yaƙar wannan tunani suke ta rubuce-rubuce suke ta faɗin maganganu na banza da wulatanci, haka wasu gwamnonin matsorata daga cikin gwamnoninmu na arewa da waɗanda ba su damu da kishin addininsu ba wanda suna da cikakken yanci a demokaradiyyar suka tsorata suka janye suka mai da karatu aka ci gaba yanzu aka ana ci gaba da karatu da jarabawa yara suna cikin yunwa malamai suna cikin yunwa da zafin rana wai kawai don wani arne a ƙasar ne ya yi magana wai sai a ce wai wai dole sai an bi abin da ya faɗa yanzu ku duba wulaƙancin da suka mana saboda sun rena mu reni iya reni da takalar hanci da neman faɗa wai a ce wai an saka zaɓe da za a yi a ƙasar nan wai a cikin wata ramadan a fito a yi wannan bayanin ma ina ga an gama rena musulmi a gwamnatin da ake cewa musulun musulun a saka zaɓe a watan ramadan kuma idan ka yi magana a ce ka yi magana ina ga wannan ba ma dai ne ba akwai cin mutuncin addini a ce na rantse da allah sanatocinmu da 'yan majalisanmu idan kuka bar wannan dokar ta wuce ba ku gyara ta ba kun cuci musulunci kun cuci musulmai kuma allah bai zai bar ku ba kuma ina ga akwai cin fuska akwai tozarta mutane da rena mana addini da rashin girmama mu da rashin ɗaukan mu ƴan ƙasa ne masu ƴanci. abubuwa da yawa ba a sasuran ladi saboda girmama su amma mu duk abin da ake ranar juma'a ana yi juma'a babbar rana ce a wajenmu amma ana zuwa makaranta na juma'a ana yin aiki ranar juma'a amma ranar ladi ba wanda yake zuwa aiki an bar musu ita duk mun yi shiru ba mu yi magana ba to irin wannan tsokala da kafiran ƙasar nan suke wa musulunci da musulmai ya isa haka kuma ba wanda yake zubar da mu irin shiwagabanninmu da jagororinmu da suke da ikon su yi magana su mai da martani amma tsoro ya lullube su kuna tsoron abin da bai kamata ku ji tsoronsa ba kuna jin tsoron tsumma kuna jin tsoron banza wanda bai isa a ji tsoronsa ba Allah ya ba ku girma Allah ya ba ku matsayi Allah ya ba ku kima kun zo kun karɓi ƙuri'u na musulmi 'ya'yan talakawa a tattare da ku amma ba za ku iya kare interest ba muna fatan Allah ya rugurguza wannan tunani kada Allah ya ba su nasara wallahi tallahi cin mutuncin musulmi ne rena addini ne a sa zaɓe da wata ramadana kuma idan har an ɗauke mu mu wasu ne kuma in har ana mutunta mu ana kimanta mu to ya ya isa haka ya isa wulaƙancin ya kai ƙarshe kuma da sarakunanmu da gwamnoninmu da 'yan majalisunmu da sanatocinmu aiki ya kama ku dole dolen ku ku fito ku yaƙi wannan tunanin don sunansa takalan hankin musulunci da musulmai da kuma tozarta addini wallahi ni da naga sanarwar na dauka ma kawai irin yan comedy ne a social media ce ban yi tsammanin wai mara kunya a kasar nan zai iya bude baki wai ya ce wai a saka zaɓe tsaka gaba ɗaya wai da wata ramadan ba amma mun ka jawo Mun ka jawo kawai kaskanci da tozarta da wulakanta kai wallahi in ba mu tashi muka nuna muna da yanci a ƙasar nan ba sai sun binne mu kirib za su binne mu sana mu mutsi gaba daya dole mu fito mu nuna mu ma yan kasa ne muna da iko kuma we know our right mun san hakkin mu ana ta kaucewa suna ta kawo fitina ana ta kaucewa suna ta kawo fitina kullum suna ta kawo fitina su kuma masu mulkin ba sa ganewa to ba za mu yadda ba ko ba za mu aminta ba amma damuwar mu. ina jagororin da muka jefa musu ƙuri'u suka tabbatar suna ina ina gwamnoninmu da suke iya magana da shugaban ƙasa suke iya magana da sanatoci kuna ina shi a yabu ku yi shiru ko magana ba za ku yi ba duk tsaye in an tashi muni in an tashi sace dan adam a arewa ne ake sace dan adam in an harbe dan adam a arewa ne in an zo yanka dan adam a arewa ne a saci mutum a yanka shi kamar yadda ake yanka kaza a gasa mutum a cinamansa sai mu an kashe kasuwanninmu an kashe noma noma ya lalace duk wani manomi a kasar nan ku tambaye shi wallahi an kashe noma ya rage gare ku 'yan siyasa ku yi magana ko kar ku yi magana idan ƙasar idan ɓangaren da ku ya rugurguje ma ku inda za ku zo ku nemi ƙuri'a a kai an gadon mana talarucin dole talaka yanzu bai isa ya je gona ya shuka masara ko dawa ko wake ko shinkafa ya kawo kasuwa ya fere ciri ba ba an yi dabara an sauƙaƙa abinci amma an tsananta taki da aka sauƙaƙa abinci na ƙasar waje ne ake kawo amma na ƙasar ba a siye shi ba kai talaka idan ka noma ba za a siye naka ba sai a siyo na waje sannan kai da za ka yi noma a ƙasan sai a sayar maka taki da tsada sannan maganin feshi tsada taki tsada maganin feshi tsada da haka ba yadda za a yi ka fita in kai noma me ake nunawa mu haƙura da noma mu zama bayi muna jira sai an kawo mana ka wayi gari abin da ka zuba a gonarka ka kaci ma ka da kudin takin da zaka siya ko maganin feshi da zaka siya duka wannan shirya ce aka yi tsara ce aka yi setting ne mai hankali mai wayo duk ya sani akwai amana a kanku tsaro ya lalace zubar da jini tsare hanyoyi kashe mutane ta'addanci tsoro ya shiga cikin zukatan mutane kuna cikin garurukan kuna gudun hijira kowa ya shiga gidansa bai da aminci kowa yana cikin tsoro da gangan al'amura suka lalace idan ba a baka tsaro a gidanka ba a garinka ba a jiharka ba to me za a baka me ake da shi da za a yi maka alfahari da shi mu tsaya mu fahimci wannan abin ba saboda mun gangara cikin bala'i ne wallahi tun muna iya magana har za mu zo mu waye gari wallahi ba ma iya magana abun yayi yawa zalincin ya isa rashin tausayi ya kai matuƙa amma fa idan ana gada ma an gada ma za a yi gyarawa hakan ma kuma ana nan an ƙaƙaba mana ana nema a haɗa mu faɗa da abokanan mu ana ta mana sharri ana ta mana ƙarya a hakan ma wai dole sai an haɗa mu faɗa mun ba mu ce za mu yi faɗa ba amma dole wasu a waje sai sun zo sun haɗa mu faɗa yan siyasar mu kuna kallo yan jaridun mu kuna kallo malaman addinin mu kuna kallo sarakunan mu kuna kallo wane ne suna kallo kuma matasa kowa yana kallo an zuba ido Allah Allah kai mana maganin duk matsiyaci ya Allah kai mana maganin duk maƙetaci Allah kai mana maganin duk masharranci ya Allah duk wanda baya son mu Allah ka kishi ka kishi ka kishi ka kishi ka halakar da ya Allah duk wanda ya samu a gaba Allah hada shi da mala'iku doke doke ya Allah duk wanda ya addabe mu ka addabe shi ya Allah duk wanda ya hana mu bacci ki kuma ka kulle cikin tsaye ta tsunki Allah kakka ban shi ya numfasa ya Allah muna da rauni kai muka dogara kuma kai muke neman taimakonka ya rabbi Allah ka taimaka mana ka tausaya mana ba don mu ba mu ne abdu'afa almasakin masu rauni miskinai masu bukata gare ka Allah ka ba mu ikon komawa gare ka akwai ciwo kwarai da gaske dangane da rayuwar da muke ciki a cikin wannan yanayi akwai buƙatar sai mun canja tunani sarakunanmu da shugabanninmu da musamman 'yan siyasarmu ku ne wakilanmu dole sai kun canja tunani kakku bari abin ne ku kakku bari a halakar da ɓangarenku kar ku bari ku yi iya ƙoƙarinku mu kuma za mu taimake ku da addu'o'i wanda kuma bai zai yi ba za mu yi ta roƙon Allah sai Allah ya dawo da shi kar bi mashi'atin Allah tabaraka wa ta'ala Allah shiga nan da mu Allah tabaraka wa ta'ala yayi fada yayi zargi ga waɗannan kafirai da suke cewa alqur'ani iftira'in sa akai kalmar al-iftira na na am yaquluna iftira daga al-ikhtilaq ne al-iftira'u al-ikhtilaq abinda ake nufi da al-ikhtilaq shine kirkirar abu laraba sukan ce fulanun iftarar kadiba wani ya kirkiri ƙarya ai ikhtalaqahu ya kirkira ya halici ƙarya da kansa daga ainihin wato a a a kalmar alfira ne alfira bi ma'ana qat'ul jild yanke fata kenan kullum idan an yi amfani da wannan kalma al-iftira ana nufin barna ne kirkirar ƙarya dan barna abinda aya take nufi bal ayaquluna ha aw laqulu haula al mushrikuna wai waɗannan shirikai cewa suke inna muhammadan قد افترى Alƙur'an, القرآن واختلقه من عند wai Muhammadu wannan alƙur'anin kirkirar sai daga gare shi ba daga Allah ba ne to bal huwa alhaqqu min rabbika ga ya musu alƙur'ani gaskiya ne daga ubangijinka wannan rajji ne ga su kafiran da suka kare ta alqur'ani la tastami ayyuhar rasulul karim ila aqawilihim alfasida karka saurara ya kai wannan manzo karimin manzo madaukakin manzo zuwa ga maganganun su na barna na cewa wai wannan alkur'ani wai kai ka kawo shi a'a alkur'ani gaskiya ne kuma wannan alkur'ani sadirun ne min rabbika daga ubangijinka yake Allah ya ce litundira qauman ma atahum min nadhirin Allah ya saukan maka da alqur'ani dai dan kai gargadi ga mutane ko ga jama'ar da mai gargadi bai zo musu ba min kablika kafin kai la'allahum yahtadun don su shirya kalmar al-inzaru a larabci tana nufin at-takhwifu tsoratarwa litumbira ay litukhawwifa kenan dan ka tsoratar min irtikabi wato shay'in tasu'u aqibatuhu dangane da aikata abin da suke yi wadda aƙibarsa za ta munana an gane ko kalmar ma a tafin ma ɗin nan a larabci nafiya ne nazir ɗin sai zama fa'il a tafin ɗin kuma da waman wannan mazida ne litta Abin da ake nufi litun zira ƙauman ma a tafin min nazirin min ɗin nan takidi ne ƙarfafawa ne ka yi gargaɗi wa mutanen da ba wani mai gargaɗi da ya taɓa zuwa kafin kai ya muhammadu wannan alƙur'ani yana daga cikin mu'ujizar annabi muhammadu babu wata mu'ujiza gagara ba dau babba da Allah ya girmama annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama irin littafin alƙur'ani Allah ya saukar da shi gare shi dan yayi wa mutane wa'azi kenan shi littafin littafi ne na wa'azi ƙura'ani littafi ne na jan kunne ƙura'ani shi sa kullum ka zauna kana jin sa ka daina ja ma kunne aikata kaza daina kaza matso da kaza bar abu kaza to ba ma ko kadai ba har wasu mutane da suka gabace ku duk yayi musu gargadi wannan uh, fadakarwa ne Allah tabaraka ta'ala yake yi musulmi su sani cewa manzo Allah Allah ya turo shi mai gargaɗi ne shi ne annazir faqad a an-nadhir haqiqa manzo an-nadhir mai gargadi ya zo muku dan ya shiryar da ku ila siratal mustaqim zuwa ga hanya wacce take madaidaiciya Allah ya umarce mu mu riko da da'awar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kar mu watsar da ita to sai Allah ya ce Allahu alladhi na'am الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون الله الذي wa ta'ala shi ne wannan ubangiji, wanda ya halicci as-samawati wal ya halicci sammai kuma ne ya halicci al wato ƙasai gaba daya Yawa ba wani wanda ya halitta an ba Allah ba shi kaɗai. ya halicci sammai kuma shi kadai ya halicci kasai kuma ba wanda ya taya shi Ko bai yi shawara da kowa ba kuma baya neman agaji da taimakon kowa wa ma huma da abin da ke tsakanin su fi sittati ayyamin a cikin kwanaki guda shida kacal iya kwana da kadai Allah ya gama da halittar duniyar nan sama da ƙasa al a nan gurin ana nufin wato jam'i ne na yawm ba da yawm ke a cikin kwanaki guda shida bayan nan sun mastawa alal arsh sannan Allah ya daidaita akan al'arshinsa. al'arshi ana nufin gadon mulki da sarautar ubangiji wanda yana can saman sama wa yahmilu arsha rabbika fawqahum yawma idin samaniya yawma idin tu'raduna la takhfa minkum kafiya. istawa ala arshi, mustawin ala arshi arsh aqidar ahlus sunna Allah yana sama ya daidaita akan al-arshi daidaiton da ya dace da shi tabaraka wata ala ta yaya ta ƙaƙa ba mu sani ba mu dai Allah ya riga ya gaya mana ya daidaita akan al'arshi sannan kuma duk daren duniya ubangiji yana zuwa saman wannan sama kamar yadda manzo Allah ya faɗa a hadisin nuzul kullun sai Allah ya sauko a ƙarshen dare sulusun dare na ƙarshe yana kira yana cewa ina mai roƙo na in amsa masa ina mai neman gafara in gafarta masa ina mai tambaya na in bashi ina mai neman tallafi na in tallata masa kullum hina ya thuluthul sulutun laifin ahir yayin da ɗaya bisa ukun dare ya saura kenan saukowarsa da komasa ya nuna ashe yana wani wuri da zacinsa amma ilimin Allah yana ko'ina babu inda babu ilimin Allah babu inda babu masaniyar Allah babu inda babu ikon Allah shi kuma a sama yake yana ganin kowa shi yasa ake cewa ta'ala madaukakin sarki yasa ko addu'a zaka yi zai ka daga hannunka sama kana kallon sama kenan kana nuna Allah yana sama yi ko kafiri ma in zai addu'a ai sama yake kalla kurma ma in zai addu'a in zai rantsuwa ba haka yake bai dama ah, ah, ah, a daga hannunka ya nuna sama me amfanin kurma ya nuna sama cewa Allah yana sama kaga fitira ma ta nuna haka ina fata ana fahimta to ya daidaita akan al'arshi malakun min dunihi min waliyin wala shafi'a ba ku da wani ba shi ba majibinci babu wani mai ceto afala ta tazakkaruna ku ba kwa wa'astuwa kuma ba kwa tunawa da gargadi da jan kunne da ake muku kalmar ayyam fi sittati ayyamin ana nufin kwanaki kamar yadda yayi magana jam'ul yawmi al-yawm aluka a larabci ana nufin mutlaƙul waƙati. in balarabe ya ce aliyon yana nufin al mutlaƙul waƙati. haka yake nufi a cikin a shekara akwai aliyon yom yom yom yawa, dewa kwanaki masu yawa a Allah kuma shi ya san adadin da duniya za ta yi na kwanaki ba wanda ya sani in ba shi ba Allah mai iko ne akan ya halicci sammai da ƙasai da abin da ke tsakaninsu a kyaftawar ido ba, don wani zai iya cewa to ya aka yi Allah ya bari sai bayan kwana shida ya gama halitta da hikima da ilimi ya haka duk malamai sun yi bayani me yasa aka yi kwanaki shida don Allah bai zai iya a a shi fa inda ma amruhu idan arada shaian an ya kula lahu kun ya ne lamarin Allah fa duk abin da ya sa kawai cewa yake kasance sai wannan abun ya kasance kawai da tsaftawar ido kawai sai ya kasance Allah tabaraka wata'ala ya halicci sama da ƙasa dan ganin damansa a cikin kwanakin shida kuma dan ya nuna mana muhimmancin bin abu a hankali Allah ya halicci su fitir kalaqat don ya sanar da bayansa muhimmancin ta'anni bin sannu wa tasbit da kuma bin diddigi a cikin al'amura sittata ayyam imam al-hasan al-basri yace ana nufin min ayyamin duniya cikin kwanakin duniya ne ibn abbas yace inna yawma min al-ayyam sittati allati khalaqa Allahu fiha as-samawati wal-ard miqdaruhu sanatin min sini a duniya? to ibn abbas a fassara sai yace kunga kwana ɗaya lalle kwana ɗaya daga cikin kwanaki guda shida da aka ce Allah ya halicci duniya gwargwadon wannan kwanan ba irin kwana ɗayanku na duniya da kuka sani ba idan za a kwatanta wannan kwana ɗaya wanda irinsa guda shida Allah ya halicci sammai da ƙasai inda ibn Abbas to sai an irga shekara dubun duniya kenan a fassarar abdullahi bin abbas fi sittati ayyamin Allah ya halicci sammai da ƙasai ne a cikin shekaru dubu shida dubu shida kenan ba irin ba irin kwanan duniya ba ne an ce maka fi sittati ayyam kawai don ka iya fahimta ne wannan a fassarar ibn abbas kenan imamun hassan al-basri shine da yazo ce min ayyamin duniya a cikin kwanakin duniya wasu malamai suka ce waɗannan kwanaki fa ba irin kwanakin hadihil ard allati na arifuwa bane ba irin kwanan jiya bane da zuwa yau yanzu jiya mun yi tafsiri ba a yi wasu awanni ba masu yawa gashi mun dawo muna yi yau gobe bayawar haka inda rai da lafiya in Allah ya ara mana numfashi za ku gani mun sake zuwa muna yin kwanakin muna yin tafsiri to malamai suka ce wannan fisi ta ce a ayyami din ba irin wannan kwanakin kwana ku tashi bane ba irin su bane ba sam sam saboda kwanakin waɗannan duniya wannan miƙiyasi ne na zamani wanda yake yake ake buga misalinsa da juyawar wato ita ƙasa a gaban rana akwai wani lissafi na kwanaki ƙasa tana juyawa rana tana juyawa ƙasa tana juyawa sau kaza a gaban rana wani ne karatu ne nasu ce, suka ce lailan da na din nan na wannan duniya daban lissafin ubangiji kuma daban ina fatan kuna fahimta shi yasa ma suka ce ya Allah ce wa inna yawman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun kwana daya a wajen ubangijinka kamar shekara dubu ne cikin lissafin ku sai suka ɗauko sitati take ayyam ɗin nan sai suka ce a'a ana nufin sittati alaf ne kenan shekaru dubu shida ne Allah ya halici sammai da ƙasai a lissafin shekarun mu sun mastawa alal sannan Allah ya daidaita akan al arsh wannan yana nuna mana a ubangiji yana da wani gado shi al'arshi gado ne na mulki gadon sarauta ne yaya girmansa Allahu alam yaya fadansa Allahu alam yaya tsawonsa Allahu alam amma dai Allah ya gaya mana mala'iku suna riƙe da ƙafofin al'arshi wa yahmilu arshi rabbika fawqahum yawma idhin samaniya dama yadda halittar take akwai sama ta ɗaya gata akwai ta biyu a samanta akwai ta uku a samanta kuma kowace da kofar ta ta shiga kowace tana da kofar shiga akwai ta hudu akwai ta biyar akwai ta shida akwai ta bakwai saman bakwai ko to a ƙarshen saman bakwai kuma akwai wani ruwa ruwa ne gaba ɗaya a mamaye to a ƙarshen saman ruwan kuma saman in akwai wata halitta ma ko me ita to al'arshin Allah yana samanta gadon mulkin Allah shine a ƙarshe amma Allah ba wanda isan girmansa baya aunuwa da tef baya aunuwa da mita ba wanda ya isa ce maka gashi to waye ya ganshi da zai ce gashi ko annabi Musa ya yi ƙoƙari ya ce ga Allah rabbi arini anzur ilaik yace ya ubangiji ko zaka ban dama da ganka kala lan tarani Allah yace Musa ba ka gani ba walakin inzur ila aljabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani duba wancan dunar in ka ganshi yanda yake to zaka gani falamma tajalla rabbuhu liljabali yayin da ubangiji ya tajalli akan wannan dutse hasken ubangiji tabaraka ta'ala ja'alahu dakkan haske kawai na Allah fa haske haske sai da ya rididdige wannan dutsen ya nike gaba daya wa karra Musa sa'iqa Musa ya fadi ya suma sai da ya farka yace subhanaka tubtu ilaika sarki ya tabbata gare ka na tuba gare ka ya Allah da haka Allah ba wanda ya san girmansa sai shi amma mu a aƙida an gaya mana ya daidaita a kan al'arshi daidaituwar da ta dace da shi salafus salihu magabata na kware cikin malamai duka sun ce daidaito a kan al'arshin nan sifa ne daga cikin sifofin Allah bila kaif walan hisar wala tashbiha wala tamsil ba a cewa ga kaman ba wani abin da ya iyakance ubangiji kuma ba a iya kamanta shi da misalta shi saboda shi ubangiji baya sifantuwa da sifatul muhdisin bai da sifan wani samamman abu fararre laisa mislihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir babu abin da ya kama da Allah Ka mislihi babu Allah shine as-sami'u mai ji Allah shine al-basiru sannan kuma Allah tabaraka ta'ala wajibi ne a imani da shi a bisa sifofin da yayi bayani kamar yadda yake hakan dai za ka yi imani ko kaji ya ɗauki hankalinka ko bai ɗauka ba idan hankalinka bai ɗauka ba hankalinka ne yake da rauni amma nasi ba abin da ya same shi ka miƙa al'amari zuwa ga Allah shi yasa Imam Malik yace al-kayfu ghayru ma'qul wal istiwa ghayru majhul wal iman bihi wajib was su'al anhu bid'ah shi yanayin yadda Allah ya ya daidaita al-kayf din hankali ba zai iya hankaltuwa ya gane shi ba amma in an ce daidaituwa gairu majhul ba abu ne koye ba wani ya daidaita eh lallai Allah ya daidaita amma ta yaya mu ba mu sani ba wal imanu bihi wajibun imani cewa Allah ya daidaita akan al'arshi kuma dole ne wasu alu anhu kai tambaya ta kaka ta yaya aka yi kana bin diddigi da kwaf shi kuma wannan bid'a ne sabon abu ne imamu muhammad bin hassan yace ittafaqa al-fuqaha jami'an ala al-iman bis-sifati duk malaman bikin duniya sun yi tifaki cewa mu yi imani da sifofin Allah tabaraka ta'ala min ghairi tafsirin wala tashbihi ba tare da fassarawa ko kuma tashbihi ba ba wani wanda so ya fassara girman Allah da wata sifa daga cikin sifofin ubangiji tabaraka ta'ala shi sa imamu razi yake cewa inna hadha al-madhhab huwa alladhi naqulu bihi wa nakhtaruhu wa na'tamidu alayhi wannan mazhabi na cewa Allah ya daidaita akan al'arshi shi muke faɗa kuma shi muka zaɓa kuma shi ne za mu yi aiki da shi Allah ya yi ta a cikin alkur'ani ayoyi da dama da suke tabbatar da ya daidaita akan al'arshinsa kuma ba wanda zai inkari akan wannan haka abin yake kuma haka Allah ya so kuma haka Allah ya aminta masu imani kuma haka suke imani da shi bari mu dakata a nan insha Allah sauran bayani sai gobe abin insha Allah abinda muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya mana afuwa subhanakallahumma bihamdika